Assalamu alaikum wa rahmatullah sarki zaki ina wuni ina gajiya ka wuni lafiya ya yara to ina gaishe ka ina ma fatan alkhairi yiwa sarki zaki da Allah taimako nake nema yanda Allah ya taimaka maka ni suna na binta tudun mutala nake brigade tudun mutala brigade tudun mutala filin makarantar boko firamare yiwa da Allah taimako nake nema yaro na da allah ko a taimaka mini ko allah zai sa mu dace yaro na ya bata sunan shi muhammad nazifi ranar zaben abba gida gida washe garin zaɓe an yi zaɓe asabar da allah sarki a taimaka min in allah yanda allah ya taimaka muku allah ya taimaka mana gaba ɗaya ina ma fatan alkhairi eh, ga ga hoton yaron zan saka maka Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace ga hoton yaron Muhammad Nazifi. Yadda Allah ya taimaka muku sarki zaki da Allah ku taimaka mana, a taimaka mana da Allah ko Allah zai sa mu gan shi. Yiwa wannan shi ne hoton yaron. Sunan shi Muhammad Nazifi a tudun mutala muke, Birgit tudun mutala. Allah ya taimaka, Allah ya taimaka, Allah ya saka muku da gidan aljanna Firdausi. Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ga yaran iwa ga shi hoton muhammad nazifi ya bata ranar zaben abba gida gida iwa an yi zaɓe asabar washe gari lahadi wallahi ya fita bai dawo ba da allah a taimaka mana sarki zaki da allah wanda allah ya sa ya ji da allah ya taimaka mana ne ma fatan alkhairi allah ya tsare allah ya kare Allah ya sa a gama da duniya lafiya.